wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna farawa da ƙara jaddada godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa mu ta kawo wannan rana ta alhamis ko eh, haka ne alhamis nawa ga wata kenan Eh? takwas ko to mu ce takwas ga watan biyu watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1445 yau din muna ranar 23 ko ko da 24 24 ga watan 8 shekara ta 2023 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatu da aka saba na tarbiyya wanda muke ɗan yin tsokaci a kan kaɗan daga cikin makircin yahudu ko muka ce ba duka ba ɗan kaɗan to a yau insha Allahu ta'ala muna tare da babban bako dr jamilu aliyu waziri shugaban matasan bauchi na ahalus sunna sakowa malam kenan dab da magariba Eh, don in ce wa malam nan za a yau kila zai tafi masauki to sai ne kokarin baza koma don ya zo ko da gaisawa ya da jama'a insha Allah wani lokaci zai sake zuwa musamman za mu ɗan yi karatu ɗan kaɗan sai malam ya ɗan buɗe mana ƙaramar jakar ya eh, ƙila babba sai ya dawo to muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka da yawan ku kuna sauraron gwagwarmaya da ake yi ku rika ba 'yan uwa a halin suna uzuri kuma kuna bibiyar su wani shi ya san irin gwagwarmayar da yake ciki a inda yake haka gwagwarmayar awa take to Allah ta'ala ya sa domin sa muke yi kuma Allah ya mana sa sakayya da aljanna waɗanda suke da littafi su duba shafi na 181 dan abu kaɗan zan haska mana lura da yanayi na ce abin tsinka za mu rika yi ko abin da suka ce can kusan ƙasa ko kace tsakiya suka ce laqad bazarna khilafa baina kulli wahidin wa ghairihi fi jami'i agharadil umamiyyin ash-shakhsiyyati wal qawmiyyah bi nashr at-ta'assubat ad-diniyyati wal qabaliyyati khilal 20 qarna suka ce haƙiƙa mun yaɗa saɓani baina kulla wahidin wa gairihi tsakanin wannan da wannan wato saɓani na ƙirƙire shi saɓani ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutane a kanta wala ya zaluna muhtalifi ɗabi'a ce ba za a gushe ba ana yin saɓanin tuban da wancan saɓanin to kuma akwai saɓani ɗan ƙirƙire wanda an ƙirƙiro shi ne da gangan domin idan kanku ya haɗu za ku tashi ku yi aiki to sai a ƙirƙiro maku saɓani da ba zai bari ku yi aiki ba jama'a mun fahimci matsalar zama za a yi a kalla ya kuke sai a duba wace irin hanya ya dace a bullo maku na yi bagana a nan a kan jaruma hausa haka ne farkon al'amari da in ka ga wannan tasha ta jaruma hausa kai ka ce ni kaɗai ne mutum a najeriya dalili kuwa ni na gansu a social media farkon ganinsu da sauraransu to allah cikin ikonsa ya ƙaddara mun karanta irin waɗannan littafai kuma irin waɗannan bayanai an yi mana su sai Allah ya sa sai na ankara da inda aka sa gaba da na fito na wa al'umma jawabin farko akan hadarin jaruma hausa sai ya zama na kowane bidiyon su ni ne alas sadara ana ganewa a wannan mimbarin na ya kalubale na ce jaruma hausa e eh, kowace ce ke ni gani a bayyane duniya na gani na ke ma ki fito a ganki eh, ko ba ka ba ni gani kuma ga inda nake faɗi inda kike mu same ki eh, muna da magana da ke to irin wannan mutanen da ake ɗauko su musamman don a yi amfani da su su sa saɓani tsakaninmu menene aikin jaruma hausa Shi ne fasa musulmi gida biyu inna hadhihi ummatukum ummatan wahida duk wanda ya tashi a najeriya yana musulunci bai san bambancin ba fulatani ba da bahaushe ana gane bai san bambanci ba ba fulatani da bahaushe don haka ma da wuya ka ji mu ce ni bahaushe ne sai dai hausa me haka muke to yanzu ba za a iya cin nasara a kanmu ba sai an fandara mu <clears throat> sai an farraka mu sai aka ƙirƙiro irin jaruma hausa sai a duba baƙin arne Kulura lura ba arne kaɗai ba ordinary baƙin arne mai jin hausa raɗau ba ma guji ko ba ma gujiya sai fito ce shi bai yadda da hausa fulani ba sai dai a raba a bashi gidansa yanzu haka ba su daina ba akwai ƙungiyar hausawa zalla to kifi na ganin ka mai jar koma kuna ganewa jama'a ina son ku fahimci abin da kyau wannan shine at-tafriqul mumanhaj raba kai da aka zauna aka kashe kuɗi a kansa rabon kai jama'a muna ganewa an yi zama ne don a raba mana kai kuma ba a cewa ba a samu nasara ba an samu 'yar nasara saboda duk sadda aka shigo al'umma ana amfani da mai da wawayen cikinsu su kuma fulani to da gangan aka bar fulanin daji cikin jahilci don su zama sahalul manal ran da aka tashi amfani da su to ba su gane me ake nufi domin ai da bahaushe ya tashi yana cewa 'yan bindiga daɗi ita bindiga ba ai daɗi gare ta da ka harba rata ta ko ba haka ba don haka sai aka mai da fulani 'yan bindiga daɗi ba ina nufin duka fulani ba fa a'a waɗanda aka maida abin da aka maida yanzu duk inda ka tashi ka ce kai ba fulatanin ne sai a riƙa ganin kai ma kana cikin waɗancan ba ku san an yi lokacin da ake kallon kowane babbar bare dan boko haram ba ba a yi wannan ba manufa ce sai da muka tashi tsaye cewa fa ba bare bari yan boko haram ba ne bare bari ba yan boko haram ba ne wasu ne daga ciki waɗanda suka bi wannan tafiyar aka yi amma ba tafiya ba ce ta wani yare don kada a rusa wani yare hakanan fulani ba 'yan bandit ba ne 'yan bandit ɗin kaɗan ne ba su kai kaso goma ba bisa ɗari waɗanda suka yi boko haram a cikin bare-bari ba su kai kaso goma ba bisa ɗari ko kuna ganewa kenan me ake so a yi mana ana so a farraka mu ne ko to sai suka ce wannan saɓanin da ake samu ana samun shi ne koko a'a suka ce a'a laƙad bazarna khilafa baina kulla wahidin wa gairihi mu muka yi aikin yaɗa saɓani tsakanin wannan da wannan a ina suka ce fi jami'i a gharadil yi na shaksiyati wal a cikin dukkan yankuna na waɗanda ba yahudawa ba a shaksiya wal abin da ya shafi individuals ɗaiɗaikun mutane ka ga wane da wane suna saɓani yadda kake ganin muna zama muna karatun nan Allah ka san saɓanin da ke cikin zukatanmu ya mu wannan baya son wannan mafi yawan masallatai na taɓa yin wannan karatu saboda kun san wanda bai da hikimar wa'azi sai an yi haƙuri da shi ku yi ƙoƙarin karɓa abin da muke faɗa rashin gazawanmu a wurin hikima ku sani eh, Allah ne ke ba da hikima ana ganewa wato hanyar da zan biyo a gane ce ban iya ba sai in yi ɓaro-ɓaro sai a samu matsala Yau ku yi haƙuri na sha faɗa muku wannan ku ɗauki karatun ku bar ɓangaren gazawarmu amma ku gane mai muke cewa da yawa na faɗa ɗaiɗaya ne masallacin da ba a rigima liman da na'ibi eh? ɗaiɗaya ne masallacin da ba a rigima liman da ladan Ɗaiɗaya ne masallacin da ba a rigima 'yan kwamiti da liman ɗaya ne ban ce babu ba amma dai ɗaya ne jama'a ko muna ganewa don haka ya jama'a duka me nake so in kawo mana abinda nake so in kawo mana shine hatta wuraren addini akan turo wasu mutane don su raba kan mutane aikin su kenan shi yasa Allah ya la'anci mai annamimanci wana ya ce kai kaza ne ai dama kai ma kaza ne ba haka ake ciki ba tsakanin mata gulma tsakanin maza gulma tsakanin kaza mun fahimci wannan wa'annan abubuwa suka ce mun zauna mun yi aiki don ganin mun kawo saɓani a ɗaiɗaikun mutane da kuma yanayin wato ƙaumiyya ƙabila kaza wato ko jama'a kaza ko gari kaza bi nashri ta'assubati diniya ta hanyar yada ta'assubanci na addini ne magana ba ta daɗi ina so in yi kuma ina jin tsoro <laughs> amma in an yi ba ta daɗi yanzu yadda wasu 'yan izala suke da ta'assubanci idan ba ka ƙungiya ka shiga uku tsakani ga Allah akwai haka ko ba a yi kai fitar da saura ma izala da izala kai dai baka isa ka ce ba ɗaya izalar ba don ka san akwai ta ita ma ɗaya izalar ba ta isa ta ce ba ta ka izalar ba kowa sa akwai kowa ko da ke ba a san mayin wannan magana wai a rika cewa akwai ba ta haba malam haba malam me yasa muke wadaran ka san akwai su sun san akwai ka ni ba na so mu gina akan ƙarya yanzu muna tare da wani ɗan uwa wasu mutane sun zo suna gaya mai an yi wani ciniki an biya ya kamata a basu kuɗi su na haya su tashi wai sai ya tsaya yana cewa wai eh, zai duba ya gaya za a yana faɗa min cewa amma fa ban faɗa musu gaskiya ba na ce a zo mu ji muka je na ce kai an ba da kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ku je a ba ku da kuma gane ba in ta je ta dawo za ka zama mutumin banza wane dama ka sani ya ce to wannan hanya ce ta zama mutum banza an ba da kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ku je a sallame ku ku tashi fakat amma ba daɗi ko ba haka ba wancan ya yi cuta ce ɗan rufa ma asiri haƙƙin jama'a ne ce ɗan rufa ma asiri to irin wannan halin ba halin musulunci ba ne kuna ganewa mu ɗoru kan gaskiya tsakanin izala da izala idan wannan ɗan izalan nan ne ganin wancan ɗan izalan yake kawai yadda yake ganin shi tsakani ga Allah haka ne tsakani ga Allah nake tambaya eh dan zaka maimaita gaban Allah ba gabana anan ba shi ma wannan ɗaya ɗan izalan haka yake kallon ɗayan wanda ba ruwan shi da kungiya kamar ya kashe wanda yake kungiya kamar ya kashe mashi uwa kaga mutum na jin haushin dan kungiya a'a shi ma ɗan ƙungiya yana jan haushin ɗan ba ƙungiya wannan tsakanin ahalus sunna da me da ahalus sunna wannan ba daidai ne ba akwai mutanen da sunna ta haɗa wasu ansaro sunna wasu izala wasu, wasu salafiya wasu ba ƙungiya ba haka muke ba dukkan mu abu ɗaya ne alkitabu wa sunna ne abin da ya haɗa idan ba haka muka yi ba to fa kafin mu warware kullin da ke tsakanin mu an mana nisa da mun san kullin da ke gaban mu wannan dan tsegumin da ke tsakanin mu da mun manta da shi mun tunkari babban matsala amma da yake ba mu fahimci matsalar da ke girman matsalar da ke gaban mu ba ka san wani lokaci wahala ke sa a haɗa kai shi yasa in ka je inda musulmi suke minority sai ga kansu a haɗe sun ji wuta sun ji jiki amma a gida su yi ta faɗa da juna a to malam tun da kaga an haɗa kai da inyamuri da bahaushe a ingila ai kai kasan <laughs> an juta da kofa ka ba we a nigerians nan kuma ya ce fara ne shi can kuma ya ce we be saboda me yanzu ƙasar fara ba ta don haka wannan ƙasar da ya tsana dole ya ɓoye a inuwanta don ya cimma abin da yake so a yadda ma yana da ƙasa kuma a jingina shi da ƙasar don a ba shi haƙƙin da ake bayan ƙasar wane mutum kuna gane ma amma in ya dawo nan ya ta zagin najeriya yana cewa menene suke kiran najeriya duka wannan me nake so in kawo mana yaɗa mana saɓani aka yi tsakaninmu da gangan idan kun gane wannan suka ce ta hanyar da suka bi sun bi ta asubancin addini wanda shi ne mafi bala'i ta'assubancin me addini sannan suka ce walƙabaliya da ta asubanci na ƙabila mun yi amfani mun tabbatar ƙabila kaza ba ta san ɗan ƙabila kaza yanzu kaga ai an dan yi juyin mulki a nijar idan ka lura wasu waɗanda suke da ƙarancin basira sakamakon juyin mulki da aka yi a Nijar wasu da suke da ƙarancin basira da hangen nesa suna cewa ɗan wata ƙabila ne ya yi wa ɗan wata ƙabila juyin mulki suna so su mai da abin ƙabilanci muna fatan Allah ya sa ka da su samu nasara domin ƙabilanci bala'i ne kuna ganewa suna nema su mai da abin mai ƙabilanci alhali ba ƙabilanci ba ne domin waɗanda aka yi ji mulki cikin sojoji akwai 'yan wancan ƙabilar inda ƙabilancin za a yi ai ba su goyon baya me nake so in kawo mana shaidan shaidanu da ma'aikata na yahudu idan suka ga abu ya faru sai su zauna su duba su ga ta ina za su shigo da wani abu ko ƙabilanci ko ɓangaranci ko yankinci ko sai sun shigo da wani abu dai wanda zai sa a farrake kun fahimci wannan gaba sai suka ce bi na shirin ta'asubati diniyati wal qabaliyati sai aka tambayi yahudu wannan aikin da kuka yi kwana nawa ya ɗauke ku sai suka ce khilala 20 karnan sai da muka yi karni 20 shekara 100 sau 20 muka yi muna kulla wannan bala'in kafin ya kullu amma mu yanzu muke so mu ci nasara yau ina jin kwanan da muka fara takaful kila mun daina ni na daina jin dure takaful ɗin ma wannan fa abu ɗaya ne daga cikin ɗaruruwa abin da ke mu. takaful kaza ne kaza ne kaza a'a mun kasa zuwa ko ina kila ban sani ba ko ban san me ya faru ba kila ko wata gulma ce ta taso dan ba ka raba mu da gulma ni kuma ba ka raba ni da faɗa an bayin da ai ai ba yau aka fara ba idan an yi a nan maimaitawa aka yi a wasu wuraren da na sani don haka ba laisa bilgari, ba bakon abu bane a gurina tunda abin da ake so a yi alheri ne shaidan dole ya kawo ziyara shi kuma shaidan yana da yara wanda yake amfani da su eh ai wani abu kaza an yi shi ba a nemi izinin mu ba don haka ba za mu yadda ba a daina ikon Allah ashe ba a nemi izinin ka ba ikon Allah kai kuma awa addinin Allah ake magana ni a ce ni ne na'ibin masallacin nan misali ko limamin masallacin nan wallahi jama'a masallacin unguwanmu ina ba da kama salawa ni nake ba da sallah imam duk abin da aka yi in dai na alheri ne dan ba a faɗa min ba ba abin da ya dame ni wallahi in dai na alheri ne a ce wani ya zo neman taimako an taimakai alhamdulillah a ce wani ya zo zai yi nasiha an ba shi dama alhamdulillah kai duk abin da za a yi in dai na alheri ne na ce na ba da dama a ji a yi in ka ce sai ka yadda za a yi kaza ba za a yi ba jama'a mun fahimta to waɗannan mutane sun yi aiki da mai khilala ishiri na karnan ƙarni ashirin ashe kenan yanzu abin da ya kamata mu tsaya mu yi aiki ‘ya'yanmu da ‘ya'yan ‘ya'yanmu su tadda samarat sakamakon aikinmu in ko mu muke so mu girba kai malam ka san ba mu shirya ba in dai mu za mu girba yanzu muna girban sakamakon aikin su shak abubakar mahmud gumi da ire-irensu iren waɗanda suka yi aiki su shak ismaila idris da sauran manyan malaman sunna a baya da aka yi gwagwarmaya mu yanzu muna girban sakamako ne me muka shirya wa na gaba su zo su tadda gulma ko ba gaba ce wata rana an taɓa dambe a masallacin nan Sai da aka raba sai tarihi ya sajjala wannan yaran su girma a basu tarihi baban wane da baban wane sun taɓa zage-zage a masallaci sai yaro ɗaya ce ashe sakar karu ne ai manyan wawaye ne mugun tarihi kuna ganewa gara wata ran a miƙe ce ka aiko baban wane wata ran shi ya miƙe ya ce ya kamata mu tara kaza mu sai kaza dalilin kazan yau ya kai kaza wannan ba shine tarihi mai kyau ba kai ba daɗi amma fa magana dole a faɗe ta karatu yake magana wa min hadha kullihi aka ce wai shekara dubu biyu da kuka yi kuna kulla sharri me manufarku suka ce ta takarraru haƙiƙa abu ɗaya muke so mu cimmawa idan muka haɗa rigima tsakanin najeriya da nijar idan muka haɗa rigima tsakanin najeriya da nijar aka yi yaƙi hiya anna ayya hukumatin munfaridatin duk wata gwamnati ita kadai ran da ta zo ta yaƙe mu mu yahudawa lan ta ji da laha sanadan min jaratiha ba za ta samu gudunmuwa daga maƙwabciyarta ba a lokacin da ta gayyato ta ai faɗa da mu idan aka yi ƙoƙari aka ɓata mu tsakaninmu da Nijar aka yaƙi aka ɓata aka yaƙi tsakaninmu da Kamaru aka ɓata aka yaƙi tsakaninmu da kaza aka ɓata turan da aka tashi cinye ɗaya ɗayan zai yi murna an zuwa cinye ɗaya kuma ba zai taya shi ba kamar yadda ya faru tsakanin Iran da Iraq tsakanin Kuwait da sauransu kai Kuwait ce ta ba da filin ta ma aka yaƙi Iraki Kuwait ita ta ba da filin jirgi inan ne amerika ke sauka tana kai wa musulmi hari <clears throat> alhali kai hari ka ba da gidanka a yaƙi musulmi kafirci ne shawara a yaƙi musulmi kafirci ne ka ba da fili ko ka ba da mai ko ka ba da yadda za a yi kafirci ne baƙin kafirci domin yaƙan musulmi kafirci ne ana ganewa amma su sun bayar me yasa sai da aka sa aka zuga iraki ta mamaye kuwait ko ba gaba aka bata aka yi ba daɗi to sai an zo an raba kanku sai a yaƙi daya ban san ko ana ta karatu da ba wannan yaƙin da ka gani da za a yi a Nijar abu ɗaya zai hana a yi yaƙin nan zuwa biyu roƙon Allah da kuma nasarar da wannan sulhu da malamanmu iyayenmu suke ƙoƙarin yi amma su masu son su yaƙin to ai suna da maslaha ce tasu buƙatar su ce kai kana ganin kamar ƙasar nijar ake so a yaƙa a'a arewacin najeriya za a yaƙa ta hanyar nijar za a fake da guzuma eh. Eh, ana ganewa manufar ya ku kamata mu mu zama a faɗake sai suka ce lan da laha sanadan min jaratiha hina tad'uha ila musa'adatiha diddana duk lokacin da makwabciya ta kira makwabciya lokacin da faransa da yan biyafara suka wo mana taron dangi ai mun samu tarihi suna so su hallaka mu su cutar da mu ƙasashe da yawa ba su taimake mu ba sai ita mai nijar dalili kuwa nijar surukanmu ne yan uwanmu ne yayyanmu ne iyayenmu ne mu ne auratayya kasuwanci zamantakewa harshe al'ada abubuwa da yawa ya haɗa mu da nijar don haka shugaban ƙasar nijar ya ba da kuɗi ya ba da filin jirginsa ya ba da abubuwa ya ba da soja ya ba da ya ba da ya ba da duk abin da zai bayar sai da ya tabbatar mun samu nasara shugaban nijar ba abin da sa ya haka sai musulunci da sanin mu shi ne shi namu ne to yau kuma waɗannan mutanen Nijar su ake so a ɗauki ‘ya'yanmu a kai su yaƙi shi yasa muka ce ba mu yadda ba bari in faɗa muku wani abu ina da ya ‘ya'yanta biyu maza duk sojoji ne ina da ƙannai ubanmu ɗaya su biyu duk sojojin ruwa ne in na fara lissafa muku suna da yawa yanzu na sa yaran nan soja ne don su kai yaƙi Nijar ni ba don haka na sa soja ba ban sa su soja don su kashe 'yan uwansu masu la ilaha illallah ba ba don haka ba ne yawa juyin mulkin can harbun ne lana katala na fihi wala jabal ba abin da ya dame mu da juyin mulkin su Allah ya sa su daidaita to kaji mu ƴaƴan mu ba aikin da muka sa su ba kenan kun gane karatu ƴaƴan mu ne za a kai ko su kashe ko a kashe su in sun kashe mun yi asara in an kashe su mun yi me mun yi asara kuma yakin nan zai taba arewacin Najeriya ne kadai ba zai taba waancan ba masu son ayi yakin Allah ya tsare mu daga yaki sai suka ce li anna kullu wahidatin minha duk wata daga cikin makautan nan biyu sa ta zunno anna ayya amalin diddaha ya diddana duk wani aikin da za a yi a fuskance mu huwa nakabatun ala kayani hazati wani bala'i ne akan kasancewarta a ah, to ni yanzu in ne faɗa da faransa a ah, ba zan shiga ba sai a gama da wannan faransan da ka hada haɗa faɗa kai a yaƙe ta sai ta dawo ta yaƙe ka ana ganewa idan yanzu aka ce faransa ai kaga kwanan nan faransa ta nemi izinin algeria ta ba ta fili ta yaƙi nijar algeria allah ya saka musu da alkhairi algeria ƙasan musulmi aljazair eh ƙasan malamai ƙasan ilimi suka ce su ba su yadda ba ba su yadda ba sun ƙi yadda eh mu ne nan al'amarin akwai wauta ciki Ka ga mutum yana magana kamar wani gaɓo an gane yi yauwa wai yana cewa wai a kai hari nijar kai ka kiyaye kanka ba ma tare da ecowas a wajen kai hari ko kaɗan ko ɗaya a kwarai kuwa ecowas inda da gaske ne ecowas ɗin nan haba malam ana kashe mutane a naija ana kashe mutane a zamfara haba ecowas ga aiki a gida haba ecowas haba ecowas hakkina da wannan karfin haba ecowas ki zo ga aiki indo Allah kike ana ganewa kwangila ce ta faransa kwangila ce ta ingila su kuma yan uwanmu yan nijar Allah sarki yan uwanmu yan nijar su abinda suke zato rasha za ta taimake su ne wai in za a yaƙi rasha za ta taimake su Allah sarki ƙariya rasha take yi ƙarya suke yi ba su son ku ba su ƙaunarku su ma maslaharsu ta kawo su a fara yakin ne su ce muku to gaskiya muna taya ku amma ɗan man da muke sawa a mota mu zo faɗan ya ɗan ƙari <laughs> ku ɗan babu rijiyar mai <laughs> ƙarya suke yi wa'annan manyan ƙasashe guda biyar wallahi jama'a ku kiyaye su kaga dai china ce kamar 'yan ba ruwa na ko ƙarya take duk munafuncin da ake da ita ke jama'a muna bayyana Allah Allah ya ya kawai ake cewa amma rasha ba taimakon Nijar za ta ba ita ma maslaha ta ya kawo ta yawwa wani lokaci su yi faɗa tsakaninsu wani lokaci kuma su zo su yi da mu idan maslaha ta zo su haɗa kai in kuma ta zo wajen rabo wani haka ɗan cutai sai su raba kai su yi faɗa haka dai Allah ya gyara mu da 'yan uwa abubuwan suna da yawa babu ko shakka amma kasancewa muna tare da dakta zan so in tsaya a wannan gaba insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik zan mika abin magana zuwa ga wannan bijimin malami kuma shugaban matasa bangaren ahlus sunna wal jama'a na jihar Bauchi gaba ɗaya. saboda mu ji kaɗan daga sakon da malai ya zo mana da shi Allah ta'ala ya saka da cewa hanya ya biyo da ni almuhim dai alhamdulillahi alladhi khalaqa al'ama jazila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 da taba musu inda yake musu kaikayi da kuma wayar da kan al'umma wallahi da muke tattaunawa da malam nake cewa abinda muke bukata shine a yanzu fikra waƙi'iyya wacce za ta daddago da mutane daga su farka daga baccin da suke ciki irin wannan karantarwan shine abinda muka rasa shi shi yasa jama'an mu suka koma suna bacci al'umman mu suka kasa gane ma ina yake musu ciwo malam Allah ya kara wa rayuwa albarka ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da kai akan wannan karantarwa allah ya ƙara ma istiƙama allah maɗaukakin sarki ya tsare ma mutuncinka ya tsare ma iyalanka ya raba ka daga sharrin makirai ubangiji allah maɗaukakin sarki ya raba ka daga sharrin mahasada al'umman musulmi da ake wannan kai kawo a kansu allah maɗaukakin sarki ya sa su ƙara fahimta su kuma ƙara dogewa kuma su yi injas dan aikin malamai shine su su fada zartarwa kuma yana kan al'umma ne da kuma jagorori babu shaka al'amari ne babba aikin da malam ya dauko ba karamin aiki bane ba dan aiki ne wanda sai dai mu ce dai kawai Allah madaukakin sarki ya wuce gaba Allah kuma madaukakin sarki ya tsare shi Allah ya tsare masa sa Allah ya kara masa istiqama so malam ya ce karatu zan yi asalan tun lokacin da muka yi magana da malam na ce masa insha Allah ta'ala hanya ya biyo da ni malam ya ce sai an yi karatu na ce malam gaskiya ko kuka daura mu akan mu karantar kuma mu yi kasuwanci na ce to ba karatu fai ka ni garin nan ba ni harkan kasuwanci na nazo <laughs> malam ya ce a'a sai kai karatu na ce a'a malam ya ce dai na ya ja na ja na ce to ba zan ja da shi ba shikenan sallamtul jadal Allah madaukakin sarki ya samu dace gaskiya abin da zan faɗa yan takaitattun kalmomi zan faɗa tunda ba karatu ya kawo ni garin ba abin da ya kawo ni shine walatan sa nasibaka min duniya eh dan <laughs> wai su malamin san suna cewa wai da awa ba yiwa sai da me sai da dawa to yanzu ba da awan na fito ba ni ma wani harka na ne na kasuwa fito da ni tun daga gida wadda harkoki na nake yi na daban to amma kasancewan malam saboda falala da yake da shi a kanmu zai yi matukar wahala don gaskiya tun lokacin Allah maɗaukakin sarki ya sa ina jami'a lokacin ina yawan ɗan bibiyan al'amuransa lokacin ba babu sanayya tsakanina ni da shi amma Allah maɗaukakin sarki ya sa mun kaunansa a cikin zuciya na har kuma Allah maɗaukakin sarki ya zo ya sa muka shigo fage na da'awa wanda dama an jima ana yi amma dai wannan guguwa da ta taso na matsalolin da suke gudana a jihar Bauchi wanda kowa ya sani a nan kusan su ne abubuwan da suka sa dole muna karantarwa a colleges dole mu fito saboda bai yiwuwa dole barna ana kallanta a kyale ta dole sai an zo mutum ba mamaki hala ya kasance gudumawa da zaka iya bayarwa maybe hala kasance sanadin hakan Allah madaukakin sarki ya sa iya takalin din wani abu tunda su malam sun tsara babin yahudawa to mu kuma <laughs> Allah madaukakin sarki ya kara wa rayuwa albarka so malam ya taba abubuwa da yawa kuma gaskiya ya taba inda yake mun kaikayi shine fikratul listishraq o yan orientalist abin da ya shafi fikra na abin da ya shafi yahudawa da kuma abin da ya shafi mutanen mustashirikun ya duka sun shiga ciki za mu ce lamari lamarinsu lamari ne mai matukar ban mamaki da kuma tsoro a wani lokacin saboda abu ne wanda suke amfani da kwakwalen mutane ana amfani ne da mental conquest abinda bature yake ce masa mental conquest gazuwal fikri, za a iya zama a shirya abin ba zai yi tasiri ba sai nan da shekara hamsin sannan kuma babban abin da za a jefa a cikinku shine mai duhun jahilci duhun gaba wanda malam ya fara magana a kansa na san akwai karatu a zube a cikin littafin nan to amma sai na ga abin da malam ya taɓa na zo da maudu'in da da nake so in taɓa mutane a kansa in ɗan yi mana tsokaci a kai abin ke yawan damu ita ce matsalar hasada ita na so in yi magana a kai amma wannan gaban sai naga ga ai ta take kusan wancan matsala sai na ajiye maudu'in a gefe na ce bari ɗan taɓa abin da malam ya yi magana a kai duhun jahilci matsalar gaba a cikin al'umma wayannan da kuma hasadan ya biyo baya su ne kusan suke zama turaka na sabbaba matsala ga al'ummar musulmi idan kuka duba jahilci kusan shine abu na farko da musulunci ya fara yakansa cikin kwakwalen mutane shi yasa umar radiyallahu ta'ala anhu yakan faɗa ya ce kadal islamu an yankadda urwatan urwatan ya ce iza na sha'afil islami mallam ya arif umural jahiliya ya ce musulunci yana kusa da ya yanke gutsi-gutsi sai za a yi ba haka yake a hausan abuja ok <laughs> to falilahi alhamdu ka san naje yana karatu a kano suka ce to in ka gama karatu sai mun koya ma hausa <laughs> to allah ya sa abuja ba za a ce in ka gama karatu sai mun koya maka hausa ba <laughs> kada islamu an yankar da urwatan urwatan musulunci yana kusa da yanke gutsi-gutsi sai ce iza na sha'afil islam idan ka samu mutumin da yake rayuwa a cikin musulunci amma lam ya'rif umurar jahiliya bai san abubuwan da musulunci ya zo ya yi fada da su ba ya daidaita su ba wanda musulunci ya yi fada da su a jahiliya na da a baya ba ku gane jahiliyan da yake baya fa an kira shi da suna jahiliya ba wai don rashin karatu da rubutu ba ne malaman adabi suka ce sai dai a tasallut abin da ya shafi karan tsaye da rashin hangen gaba da rashin sanin ina yake mana ciwo har kana iya samun ɗaya daga cikin su zai ce alala ya jahalan ahadan alaina fa jihalu fauka jahalil jahilina wannan shine formulan su da musulunci ya zo musulunci da ya zo farkon abin da ya fara faɗa da shi shine wannan duhun jahilcin ya fara kawarwa da ya kawar da wannan duhun jahilcin sai ya kafa musu turaka abin yabo wayannan turaka abin yabon su ne wanda manzo Allah ya faɗa innama bu'ithu yace li utammima makarimal akhlaq manzo Allah yace an turo ne domin in cika kyawawan ɗabi'u wayannan kyawawan dabi'un su ne kusan rayuwa su suke sa mu zamo abu ɗaya su suke sa idan har aka taɓa ka kana abuja sai in ji an taɓa ni ina bauchi shi zai sa idan naji ji in kaga an taɓa wani yana kuwait sai ka ji kaman kai aka taɓa kuma wannan bu'istu li utammima makarimal akhlaq din shine abin da zai sa yanzu ka kalli hoton kasar Nijar daidai take da hoton Najeriya in an taba maradi an taba Kano ne idan an taba Kano an taba Abuja ne idan an taba Abuja an taba Agadas idan an taba Agadas to ka san lalle an taba Doso to amma ba za ka ji wannan ba sai idan ka san da wasu turaka musuluncin ya tsaya turke na farko da za ka gane wanda musulunci ya kafu da shi shine abu na farko jin cewa duk wani musulmi a duniya naka ne duk wani musulmi a duniya naka ne dole ne dole ne a matsayinka na wanda ya ce ashadu Allah ilaha illallah wajibi ne ka ji duk lokacin da wani musulmi wani abu yake yunkurin tinkaransa ko ya taɓa shi dole ka ji kai kai aka taba ka duba ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada al mu'minu sai ya ce mene bil mu'mini sai ya ce kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da shi mumini da mumini kaman gini ne wanda sashinsa yana karfafa sashi sai manzo Allah bai amfani da suwar ba bai ce mene ba bai ce abin da ya shafi fila ba sai ya ce gini ku duba dukkan magana manzo Allah sai ya ce tamkar gini ne bai amfani da filan ba sai ya ce ginin ne saboda kana iya rushe wani bangare na me a'a na ginin ne amma ka bar filolin suna tsaye amma za su iya maka amfani ba za su iya amfani ba amma dai za a gansu amma shi ginin idan ka rushe wall na farko ta gabashi sannan ka raba shi da abin da yake socket ɗin da ya haɗa shi wal ɗin arewaci zai zauna zai kife to haka al'ummar musulmi aka haɗa mu haka muke shi yasa qur'ani da ya tashi yaban mu akan haka sai ya ce wa'tasimu bi hablillahi jami'an sai ya ce wala tafarraqu sai Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a ada'a a daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ana iya samun tsakanin ausu da khazraj akwai mummunar gaba wanda ma za ka taso ana faɗan baka san me haɗa faɗan ba kai ma kawai za ka samu kanka ne a ciki sai ka ɗaura daga inda aka tsaya da musulunci ya zo sai ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ya ce ku haɗu akan igiyan Allah guda ɗaya wala tafarraku sai bai ce wala tahtalifu ba sai ce wala tafarraku kada ku rarrabe kawunanku. saboda akwai mene ikhtilaf wannan ba abun mamaki ne. saboda Ƙur'ani ya tabbatar da wala yazaluna mukhtalifin sai ya wali walidhalika khalaqahum ba za mu gushe ba fahimtar ka ba zai zamo daidai da irin nawa ba kuma ko akan magabata haka ne yanzu idan ka dauka akwai mazhaban malikiya a daidai lokacin da imamu abu hanifa akwai sa. akwai kuma mazhaban wa shafi'iyya amma ko a mafarki ka taba jin wani malami na gaya maka gaba da faɗan da ke tsakanin shafi'iyya da habbaliya to a yanzu mu da muke rikici mun fahimci addinin kenan wannan shine kalubalen da nake turawa da yawa daga cikin malamanmu da kuma sauran ɗalibai za mu karanta mazahib za mu san abubuwan da yake ɗauke da shi har ka ce ma akan kaza ina tare da malikiya akan kaza kuma fahimtar hambaliya ne da ni sannan baka taɓa samun bambanci na haya gaga da zagi a tsakanin mai mazaban malikiya da mazaban mai na ba shafiya ba amma mu kuma mun gadar da wannan a cikin mu. da wannan al'umman tana da madubi mai kyau kenan su dole sai mun tsaya mun fahimci addinin da kyau sai mun tsaya mun fahimci addinin da kyau da haka sai Allah ya yabe mu da wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kada ku rarrabe kawunanku sai Allah madaukakin sarki yace wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'iman da Allah madaukakin sarki ya akan ku iz kuntum a ada'a lokacin da kuke abokan gaba kafin bayyanan musulunci shine maganan umar din a daɗin musuluncin a da kafin zuwan musuluncin matsanancin gaba ne da yake tsakani yanzu sai aka zo aka haɗa ban san ka ba baka san ne ba kabilar mu ba ɗaya ba amma mun waye gari mun zamo mene tsintsiya ɗaya daurinki ɗaya fa allafa baina qulubikum Allah maɗaukakin sarki sai wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zakanin zukatanku wannan hadin shine wanda Allah ya faɗa cikin suratul anfal da Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah idan suka yi nufin su ha'ince ka ko su hada wani makirci to Allah ya isar maka Allah zai turo mala'iku kai tsaye su isar masa a sai ya ce ba wai Allah ba shi da ikon da zai turo mala'ikun ba ma me yace huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina shine wanda ya taimake ka da taimakonsa amma da muminai muminin kasar Najeriya daidai yake da muminin kasar Nijar ba za ka iya rabawa ba dukkaninsu sunansu musulmai muminai so don haka ashe kenan dole ne mu fahimta yanzu duk wanda ya tashi a nan ba za a samu daman a ha'ince mu ba ne idan mun haɗe kanmu ya zamo tsintsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya da duk wani iko da kake da shi na faɗa a ji a kan abin da yake ƙoƙarin cimma nijar za ka sa za ka faɗa mai iko na rubutu zai rubuta mai iko na isar da saƙo zai mene zai isar to wannan ita ce fa'allafa bai na ƙulubi ɗin ba ka tsaya ba da zaran an karanta ka ji inda illan yake kuma shi kenan masallaci za ka bari ba a'a ofis ɗinka wani aiki zai yi yanzu abin da malam ya isar a nan saƙon ya riga ya isa ai shi ya yi mene ya yi nashi idan na da wata hanyar kuma na yin ta Allah kaɗai ya bar wa kansa sani to amma kaifa da kake aiki a ofis na foreign affairs kana aiki a mene a embassy me za ka yi kana aiki kai diplomasi ne kai me kake da niyan yi ga wuta na kokarin cin wani dan uwanka wanda musulunci ya ce imaninka bai cika sai ka zamo me sai ka zamo kana son sa la yuminu ahadukum babu hadisin da wani bawan Allah yake faɗa ba hadisin da yake karantuwa irin wannan hadisin kazalika ba hadisin da ake kaurace masa irin sa haka ne la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu kowa ya iya hadisin kuma kowa bai aiki da shi haka ne malam <laughs> kowa ya iya ka samu da ban mamaki akan wannan hadisin akwai wani yamuri aboci mun je za mu sai katako a wajensa magana muke ba musulmi ba ne ba amma jikin gidansa akwai irin dan islamiyya haka da ake karatu sai wani ya jefa masa magana cewa yake a ah, kai da Allah rabu da shi ai layu mina duk wa yi yuhibbu a fa. ba yi hibbul nafsi ga maka can an jima kaɗan na ji ya sake cewa kai rabu da su magulmata ai la'ir kulun jannata nan mamun na ce to fa an zo wajen abin sai ya daure mun kai sai nake tambayansa da muka gama sai ya sai nake ce masa na ce masa kai kai ba musulmi ba ai na ka san wannan hadisan sai yake ce mun ai duk wuken idan ya zauna ranar asabar kusa da wundonsa yaran islamiyya suna karatu so haka wannan sakon yakan kai masa har cikin ɗakinsa da haka dai ya haddace la da jannata na mamun matsayin ka na musulmi kana zuwa za ka yi gulma sai ya ce kai la da kullun jannata na mamun fa to ka duba ka gani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kowa ya iya hadisin amma kuma kowa baya aiki da shi to da zaran mutum kaga mutum yana da iko yana da dama kujerarsa ta kai shi al'umman da suka kaɗa masa ƙuri'a suka kai shi wannan madafan ya fasan da su kuma a daidai lokacin yake yunkurin yin wani abu al'umman suka ce masa ba sa so ba sa bukata ba sa so me ya kamata yi ya bari abin da ya kamata kenan abin da ya kamata shine ya bari maslahar maslahar ita ce a bi hanyar diflomasi domin samar da maslaha shi ne zai kawo zaman lafiya wa Nijar ya kawo zaman lafiya wa arewacin Najeriya amma wancan hanya ta ƙarfi da ƙarfa-ƙarfa ba za ta haifar da maslaha wa Najeriya ba a matsayinta ta uwa wa Afirka ba za ta haifar wa maslaha wa sauran ƙasashen Afirka ba kai ba fa Najeriya ba kawai yalla da sauran ƙasashen da suke kusa su kansu za su shiga uku fitina ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yake faɗa mana yana faɗa akan cewa alfitnatu na'imatu la'ana Allahu man aikataha fitina da ka ganta wutar daji ce Allah ya tsine wa mai daga ta idan ta tashi Allah kadai ya san inda da ta tsaya to kaga ba za ta tsaya kawai akan waɗanda ake tunani ba to haka tunda muna ne democracy ake to the people by the people for the people ko kuma to the mene to the people haka ake to people din sun ce ba sa so sai a yi me sai a bari a zauna lafiya a tattauna da 'yan ƙasa a ji ta bakinsu tunda abin ya haifar da cece kuce muna fatan alkhairi ma wannan gwamnati mai ci da fatan kurakuranta Allah ya bata ikon gyarawa amma lalle jama'a suna cikin wani irin hali a cikin watanni uku wata uku jama'a suke cikin wani irin hali jama'an da suke da hop akan cewa za su iya samun mafita a cikin ƙaramin lokaci sai ya zama an samu matsala tunda ba a kai ko ina ba mu har yanzu muna babin ba da uzuri ko ba gaskiya ba za mu ba da uzuri to amma kuma a daidai wannan lokacin wanda kana iya samun mutum ya tashi yana da mata uku ko mata hudu gidansa akwai yara talatin ko na da mata biyu gida akwai yara sha takwas zai iya tashi ba shi da hanyar da zai samu naira dubu biyu ban sani ba ko a abuja hala kun fi karfin wannan duk karatun ɗaya ne malam a daidai lokacin da hanyar dubu biyu da safe ba za ta samu masa ba kuma a daidai lokacin kwanan shinkafan tana dubu biyu ne ita kaɗanta kwanan ita kaɗanta dubu biyu ne hada ɗori ko hada ɗari biyar nake tsammanin kwanon jihar kaduna kenan da abuja ko mu in muna amfani da mudu ka ce mudun ta jihar bauchi irin mudun da muke amfani da tana dubu ɗaya da ɗari uku a daidai lokacin da in kasa ita kaɗai fa zallan ita shinkafan kawai ba za ka nema mata mai ba ba abin da za ka yi mata jama'a sun daure sun yi haƙuri suna so su game Allah ya kawo musu mafita akan haka to kuma kar a zo abinda suka ce ba sa so a ce dole sai an yi masu ashi wannan fa ba zai haifar da masraha ba lalle ya kamata hukuma ta duba hukuma ta duba wannan al'amarin kwarai da gaske da haka yadda malam ya faɗa ina tare da shi akan fahimtansa cewa bigaidin nazar akan me ke faruwa kaman shigar da yaƙi cikin Nijar tamkar yaƙi ne a arewa Daka abin da ya fi shi ne haƙura da wannan da bibiyan hanyoyi na diflomasi za su samar da mafita wannan shi ya fi cancanta wannan shi ne abin da zai haifar da maslaha da mu ba ma ɗauka akwai bambanci tsakanin al'umman da suke rayuwa a jihar katsina da al'umman da suke rayuwa a cikin nijar duk ɗaya ne kazalika kuma auratayya ya hada wanda ba za ka iya rabawa ba kai kana iya samun mutum zai zo yi kasuwanci daga cikin gaya zai tsallako yi kasuwanci a sakwata sannan kuma ya koma ya kwana a cikin gaya a cikin gaya ta Nijar kana iya samun mutum gidansa na sakwata amma kasuwancinsa na dosu kana iya samun mutum iyalansa in ka kasa su yara yana da yara sha bakwai to da ka samu guda bakwai sun yi aure ne a ina a Nigeria amma guda goma din duka ya aurar da su a ina a Niger su ma fa ba forina bane malam su ba itiranje bane kamar yadda faransa suke faɗa su ma 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi na a tsare musu jininsu a tsare musu me mutuncinsu a tsare musu kimarsu a tsare musu dukiyarsu da haka shi yasa wato abin yadda jama'a suke kallon shi saɓanin yadda abin da ya kasance kwarai da gaske su saboda haka muna fatan Allah ya sa hukuma ta yi dubi da wannan al'amari dubi na ido na diflomasi ta hanyar da za a samu mafita a zauna a tantance a kawo abin da zai kawo da maslaha a kawo abin da zai kawo maslaha Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in yuridu yahda uka. idan suka yi nufin su ha'ince ka fa inna hasbaka Allah haƙiƙa ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya isar maka huwa ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine wanda ya karfafe ka ya karfafi bayanka kai kanka wa bil mu'minin sannan ya karfafe ka da mu'minai wa allafa baina qulubihim sai Allah ya hada zukatansu wannan shine daidan na matsalar mu a yau wa allafa baina qulubihim Allah sai ya hada zukatansu ta hanyar da law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da Allah yake fada wa manzo Allah da ka mallaki duk abin da yake cikin duniyar nan ka ce zaka ciyar da shi dan ka hada zuciyarsu wallahi ba za ka iya banji Allah sai gashi walakin Allah allafa bainahum sai gashi Allah ya hada zukatansu Allah ya hada zukatansu sun zamo tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya ta hanyar da baka isa ka taba Umar Abubakar na nan ba baka isa ka taba Abubakar Aliyu na nan ba baka isa ka taba Usman Aliyu na nan ba ka bincika ko matsalar da aka samu Aliyu ba shi da hannu akan taba Usman Usman shi ya hana a zo a bashi agajin saboda baya so sanadinsa mutum ɗaya ya rasa rayuwarsa wanda shi ya tafi baya son mutum ɗaya ya rasa rayuwarsa wannan su ne musulmai wannan shine musulmi musulunci na gaskiya al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne mu a musulunci ba ruwanmu da abin da ya shafi yanki yakfina an takuna musliman bahata ya ishe mu ka zamo musulmi kawai ba ruwanmu da kabilarka ba ruwanmu da baka jin mu. yakfina an takuna muslima in ka zamo musulmi shikenan ku duba ku ga salman al-farisi lokacin da ya ce yake cewa anabunul islami mali abi siwahu izabtakharu bi qaisin aw tamimin ni dan musulunci ne ce bani da wani baban da ya wuce musulunci yayin da kuke ganin ku Hausawa ne ku kuke ganin ku Fulani ne kake ganin kai inyamuri ne kake ganin kai bayarbe ne kake ganin igala ne kai ya ce to ni musulmi ne mali abisi waku bani da wani baban da ya wuce musulunci daka in za ka yi alfahari ka yi alfahari da musulunci huwa kumul muslimin haka musulunci haka Allah ya kira mu mu musulmai ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zaluntansa wala yuslimuhu baya miƙa shi kai ya kamata ya kamata gwamnatin Najeriya ta duba wannan al'amari daidai lokacin da muslim muslim ticket muslim muslim ticket kuma a lokacin ecowas take so ta yi amfani da wannan daman akan la yaslimuhu muslim muslim ticket ya kamata ya mika ya kamata ya kamata hukuma ta duba wannan ko mun san da yawa daga cikin manya-manyan ƙasan nan suna iya bakin ƙoƙarin su wajen a samu daidaito da malamai ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan daidaito amma fa a duba a daidai lokacin da musulmai dab da zaɓe suka ankare kan magana muslim muslim najeriya ta ɗau hayaƙi akan wannan kalma haka muka danna zuciyarmu muka sha rana ruwa ya buge mu da yunwa a cikinmu wallahi sai da muka kada muku sai muka ce muku ba mu so ku mika musulmai yan uwanmu a Nijar ya kamata muslim muslim ticket ta yi aiki a yanzu mun yadda idan shinkafa bata sauka ba to amma fa akan yan uwanmu bai kamata a miƙa su ba yan uwanmu fa ba mu fa yadda a miƙa su ba ba mu yadda a mika su ba idan shinkafa ba za ta sauka ba mu ita ba za a miƙo mana ita ba to ba mu yadda a miƙa mutanen Nijar ba wannan shi ne bayanin don haka la ba baya taɓa yadda ya miƙa shi ba zai taɓa yadda ya miƙa shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can ƙarshe ya ce duk wanda ya kasance a cikin bukatan dan uwansa Allah madaukakin sarki zai kasance a cikin bukatansa riwaya ta daban ta zo da wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawansa matukan bawan na taimakon dan uwansa taimako da muslim muslim ticket data mana mafi girma shine ta bi harkan diflomasi wajen saita al'amuran da suke kokarin faruwa shine ta taimake mu ta taimake mu kenan amma ba ma bukatan yaƙi ba ma bukatan yaƙi ba mu ba da dama ba mu kuma goyi bayan yaƙi ba bi siffa amma duk wani musulmi mai kishin ƙasa a Najeriya ya san wannan kuma duk wani ɗan arewa mai tunani ya san wannan Allah ya sa mu gane don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da bashi labari ya ce wa allafa baina qulubihim sai Allah ya hada zukatansu wanda inda za ka wayi gari a ce ka mallaki abin da ke cikin duniyan nan don ka haɗa kawunansu wallahi ba za ka iya ba walakin Allah allafa bainahum sai gashi Allah ya haɗa abin da ya shafi zukatansu yayan uwa babban aikin da ke gaban mu shine muna rayuwa ga mu yanzu a cike a masallacin nan amma sai ka ga zukatanmu mabambanta juna ne wani ko taka shi kai ba iya haƙuri al'umman musulmi muna buƙatan garan bawul babban abin da muke bukata shine almahabbatu sadiqa soyayya ta gaskiya malam soyayya ta gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin cikin bukhari ka duba girman gaba yadda Allah madaukakin sarki ya tukwikuye ta da mummunar ikabi ta hanyar da sallan ma ba a karba in kana gaba da wani amma mutanenmu suna wasa da ita kai gaba fa sharrinta a cikin al'umma ko ka san sanadin gaba ya kai ma baka san daren lailatul qadar a wani rana yake ba kuna da masaniya akan wannan sanadin gaban mutum biyu daren lailatul da aka wayi gari a yau baka san a wani dare da a same ta ba gaban mutum biyu ne kawai yau ka irga cikin anguwan nan muna garki ne kuma idan muka ce yanzu daga farkon street din nan zuwa ƙarshe za ka tsame jama'an da wane bayi magana da wane wane na jin haushin wane wane akan kuɗin masallaci an yi kaza da wane wane na zargin ka duk lokacin da ka saka riga mai kyau na ganin kuɗin masallacin ne ba haka bane in aka ce za ka tsame suwa za ka tsame a cikin mutane wanda za su tsira ka san muna da wani mental conscious ko kuma ce mentality da yake damin mu duk lokacin da mutum ya ga malami da babban mota ya gan shi da babban riga to abu na farko da ke ihdari a zai ɗinsa shine me <laughs> ko dai an bashi ko ya ci kudin masallaci mentalitin fa dole fa mu yake shi ba da yawa daga cikin mu suna zata duk lokacin da suka ga malami falillahi alhamdu wal mannu to shikenan shi malami an fi bukata a ganshi ne mene ana mene Allah ba ku mu samu to mu Allah ba mu mu ba ku ne kuma na san wannan shine aqidar malam tun a baya na sani kuma wannan shine aqidar magabatan mu Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano Allah ya masa rahama sai yana ɗaya daga cikin mutanen da nake alfahari da su a rayuwana ba ni manta wani lokaci karatun majalisi da yake zuwa a jihar Bauchi wani lokaci yana karatun bulugul marami yake ce mana yace ku tashi yace ku yi karatu da gaske ya ce ba ka kuma ku nemi kuɗi da gaske kuma wannan shine fomulan dakta abauci dakta idris abdulaziz ka yi karatu da gaske ka nemi kuɗi kuma da me da gaske kuma wannan fomulan ita ce fomulan sheikh albani allah ya masa rahama mai darul hadis albani idan kana bibiyan afkar ɗinsa kai ka riga ka san Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawan Allah nan baiwa kuma an cutar da al'umman arewa wallahi malam ɗazu muke taɗi da malam yake cewa a cikin ta'asis wanda ganin ido ke iya gani a kaso ɗari albani fa bai yi talatin ba Allah ya karɓi rayuwarsa ka duba daril hadis kawai duniya ce ka dubi matasa yadda aka gina su a rayuwa da addini malam an gina kwakwalwansu an gina rayuwarsu an gina zuciyarsu malam Allah ya masa rahama to daka wannan afkar ɗin, dole fa sai mun yi kokari mun yake shi kar ka ɗauka duk lokacin da ka ga malami ka dinga masa tsammanin me ala ba ku mu samu to ya kamata malami ya zo mu ne ala ba mu mu ba ku wannan shine abin da ya kamata malami ya dawo Allah maɗaukakin sarki ya samu dace dan haka gaba tana ɗaya daga cikin abin da ta rusa mu ta wargaza al'ummar musulmi kuma wannan gaban tana cikin abin da ta rusa mutanen arewa shi ya sa mummunar ikabi Allah maɗaukakin sarki ya ta da ita yalla da sallah idan kai kana gaba da wani Allah baya karban sallah tsayuwa yake a sama ga hadisin a cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yurfa'u amalul ibad yawmul khamis wa yawm al-isnayn Allah yana daga ana daga ayyukan bayi akai wa Allah ranar litinin da ranar yaushe alhamis sai manzo Allah yace illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi shahana sai dai mutumin da ya kasance tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba tsakaninka kai da dan uwanka akwai gaba lokacin da aka hada ayyukanku akan kuɗin dillanci kun samu saɓani baka masa magana nema ya haɗa ku ya nemi ya baka bashi ba ya kuma yana gaba da kai ka saki mata ya aura gaba ya kullu haka ne malam anguwa kawai ta haɗa ku shi abin da yake bukata ya fi so ya ganka ash'asa agbara madfu'un bil abwabi idan fa bai ganka kana tafiya kamar a ce kama kaka ibi gudu ba to baya cikin farin ciki kaga an samu matsala ai wayannan abubuwan suka kullatu a cikin zukatan mutane muka kasa hakuri da junanmu a matsayina na wanda nake da fahimta irin na fahimtan izalan kaduna to ban koma ina kallon duk abin da ka yi a matsayin addini ba ne don kana izalan jos kaga an samu matsala an samu matsala yayin da nake da fahimta na cewa ita kanta ƙungiyar ba za a yi ta ba sannan kuma sai na kasa haƙuri in ka yi kuskure in maka gyara amma kuma ban yadda da in ci mutuncinka in walakanta ka ba to an samu matsala saboda shi saɓani babu fa yadda za a yi mu zama babu sabani a cikinmu to amma ta'anif kuma haramun ne a shari'a musulunci kai tsaye musulunci ya hana sanadin sabanin mu haifar da gaba sanadin sabanin mu haifar da gaba Umar radiyallahu ta'ala na kun sanna da zafi kwarai da gaske Dazu ya fara yin magana akan usulubi matsalar usulubi zafin sayyidina Umar manzo Allah bai taba zargin sa akan zafin sa ba amma ya tafi da zafin wajen tafi da mene addinin Allah yayin da Umar akan zafin sa yayi daidai yana da lada biyu akan ishihadi idan saboda zafin sa ya kuskure yana da lada nawa lada daya saboda man hada fa asaba falahu ajran wa man hada fa akhta falahu ajrun wahid kun san Abubakar radiyallahu ta'ala yana da sanyi Usman na da sanyi akwai sanyin da ya wuce kana mulkan ƙasa a zo za a 'yan tawaye wanda ka san kai da kanka kana da yaƙini akan musuluncin ba na gaskiya suke yi ba su zo za su kai maka hari amma ka ce baka yadda wani ya takale su ba har a tsallako vilan da kake a tsallaka a kashe ka a ciki akwai sanyin da ya kai wannan kana da ƙarfin sojoji fa a daidai lokacin da karfin security gaba ɗaya na ƙasa a hannunsa yake shugaban ƙasa ne ba amma ya ce bai yadda wani ya sa kafa ba aliyu ya zo ya ce masa karka shiga wannan rikicin babu ruwanka abdullahi ibn abbas ya zo ya ce masa a'a zaratan matasa sun ce za su bada za su bada za su bada mene agaji ya ce a'a muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan lokacin shine gwamna mafi girman karfi a cikin gwamnonin da usman yake da su Ya ce zan kawo ma tallafi zan kawo agaji ya ce a'a bana bukatanta ta akwai sanyin da ya wuce wannan ijtihadin da ya akan wannan har aka zo aka cin masa suka kashe shi ya yi haƙuri ijtihadin sanyinsa idan ya yi daidai yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada nawa lada ɗaya manzo Allah bai taɓa zarginsa akan wannan ba to dole ne yan uwa ahli sunna mu dinga fahimta yayin da usulubi ya sha bamban ɗauki sakon da yake ciki kyala usulubin intaha amma wallahi wallahi ahli sunna idan ba su gyara su ba kuka bai fara zuwa ba tukunna wallahi wannan ka faɗa wa kowa wallahi tafiyan mu tana bukatan garan bawul yawa kuma wal haqqu yuqal gaskiya ana faɗansa da haka yan uwa dole mu yi ƙoƙari mu cire wa'annan abubuwan da suke cikin mu duk wani gaba da ka sani mu cire shi baiwar Allah da ka samu a gida ne tana nan tare da kishiyarta amma tana gaba da kishiyar a cikin gida tana iya ce miki tun azumin bara ni rawana da magana da ita kuma suna zaune a gidan tun azumin bara ba sa magana kai an kai ma wani bala'i da ya shigo cikin al'umma saboda matsanancin gaba wai miji zaka ji ya bude baki yana ce maka ai ni kokari nake yanzu in gama site kaza in raba su wai an kai ma matakin yan mata mata wai sai an raba su yanzu ake zaman lafiya wannan musulunci ya karantar matan manzon Allah a rabe suke kuwa hari an ci ka da yaƙi malam ban ce karka raba iyalinka ba amma dai ka gane ma wara a zalika akwai me akwai fa matsala yayin da ka raba su ka raba 'ya'yansu ka raba 'ya'ya na cikin gida to wa'yanda ba 'yan cikin gidan ba kuma wa zai hada su 'ya'yan cikin gidanka fa baka iya hada su ba to ka isa ka iya haɗa na waje matan cikin gidanka baka iya haɗa su ba ka iya hada kan al'umma shi yasa muke shan wahala malam saboda sajiyarka abin da ke yawo a cikin jikin ka kai ma kana jin araba din ne dole sai ka ji ya kamata a haɗa ne ina fata an fahimta don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya inganta wanda muke karantawa mummunar iqabi take haɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi shahana mutumin da ya kasance tsakanin sa shi da dan uwansa akwai gaba a masallaci ba ma magana da kai saboda an dauki na'ibci an baka riba a bani ba akan kiran sallah ba ma na magana da kai saboda wannan wani ma zaka samu a'a kawai akan abin da ya shafi harkan social media ne ni nake postin kai baka yi shikenan an samu matsala shikenan fa an samu matsala malam kai wani ma yana iya fara gaba da kai a cikin masallacin baka san menene musabbabin gaban ba shi dai kawai haushin ka yake ji akan haka ake rayuwa malam sai manzo Allah ya ce illa rajulun kana bainahu wa kai akhihi shahana mutumin da ya kasance sa shi da dan uwansa akwai me akwai gaba lokacin da aka daga aikin ka na satin ranan alhamis ko ranar litinin sai Allah ya ce utruku hadaini hatta yastaniha Allah ya ce ku kyara ayyukan wayannan sai ran da suka shirya watan ka nawa baka magana da shi satinku nawa ba kwa magana watanki nawa baki magana da ita matsayinki ta shi a matsayinta ta kishiyarki ƴaƴan kishiya da kika ce ke ba ruwanki da su kina gaba da ɗan kishiya yana gaba da ki ga kima abociyar sallah ga azumin litinin ga alhamis kamar imaninki zai karu amma bai karasa wajen Allah yana tsaye liman yana gaba da wani ga sallah ga tahajjudi in a ramadana ne ga karantarwa babu ma babban abun bakin ciki irin ka samu malami yana gaba da wani zai zo ya aiki don babu wanda ya kai a wannan sanciwarin da muke ciki babu wanda ya kai malamai shan wahala ka yi risacin ka karantar kuma ka nemi abin da za ka ci dukka wannan kana yin shi kana cikin wahala to amma kuma in kana gaba da wani fa duk a sama yake tsayuwa ya zama wahala malam kana ta ƙoƙarin gyara lahiran wani kai kuma kana mene kana rusa naka an samu matsala dole mu koma malam mu kyautata ikilasinmu mu cire gaban da ke cikinmu mu zara gaba a cikinmu mu watsar da hasadan da ke tsakaninmu mu fuskanci Allah maɗaukakin sarki wajen gyara al'amuranmu wannan jinin bai haɗu da shi ba ni haka kawai na gaya maka ni jini na da shi bai haɗu ba ne jinin ka bai haɗu da shi ba ko ka je na ce ni haka kawai bai mun ba baya burge nin gaya maka kwata kwata at so what kai ba musulmi ne na kwarai ba idan kai musulmin kwarai ne duk wani musulmin duniya kana son shi wannan shi ne da haka mu cire gaba a tsakaninmu bari faɗi nukuta guda na ga malam kamar lokaci ko sanadin gaban mutum biyu ka san a duk daranni na duniya akwai daren da ta kai da littar kadari babu a wuni fa ba wunin da ta kai mene arfa in ji abdullahi bin abbas rahmatullahi ta'ala lahu hibrul umma wa turjumanul qur'an daren lailatul qadari wanda Allah madaukakin sarki yake budget and planning a cikin ta Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr sai ce lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadr ta fi daranni dubu watanni dubu kai shine yan analysis jama'atul isayyar suka ce shekara nawa kenan shekara 80 da wasu abubuwa ko shekara 83 da wasu abubuwa to duk da wannan dubi darajar da ke cikinta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dare ne wanda ake yin Allah madaukakin sarki ke budget an fulanin na mene na shekara ko ya hakuri za a ce malam mun kai lade a shekarar nan zai zama multimiloniya amma fa shi malam hashimu Allah saba malam hashimu anan amma fa shi malam hashimu to kudin ne zai yi kasa duk a daren ake shiryawa idan Allah maɗaukakin sarki ya gama tsarawa a wannan shekaran to a wannan daren ake tsara komi na budget and planning abin da zai faru a shekaran wani a shekaran zai yi kuɗi wani kuma zai samu tasgaro ne wani zai yi gobara wani kuma a daga shekaran zai samu promotion ne duk da mun zo matsalan promotion insha Allah da ina nan a Abuja ne na san kowa na fatan promotion Allah ya sa yadda ake kai kawo a ma'aikatu ministries da agencies dan a kara ma promotion haka kake kokari a sati kana samun promotion na karatun Qur'ani da kake a nan na an yi shiru Allah sa yadda kake kokari daga level 07 ka koma level 08 ko 09 e, Allah ya sa haka ba tun shekara goma da kake amma ba a amman ka zauna ba a cikin ƙur'anin ka akwai promotion na san bara rasa malaman ƙur'ani ba a masallacin nan Allah ya sa akan cika yan neman promotion a ƙur'ani suna da yawa akwai da yawa to gaskiya wani <laughs> to aiki ya samu yadda ake neman promotion a agencies da ministries da suke abuja ya kamata ya zama masu neman promotion a karatun qur'ani sun karu a masallacin nan yadda aka cika a nan ake karatu yanzu kake saurara don ka ji abin da zaka gyara mene addininka to yi kokari ya zama kuma ka samu promotion a karatun ka kar ya zama tun shekaru talatin da suka gabata za ka iya karanta kul'uhiya zuwa nasi to kuma har a yanzu a nan kake sai wa sai ka ce an bar wa yara yi kokari ka samu promotion a karatun qur'aninka Allah ya samu dace Don haka a nan ake neman promotion a wannan daren manzo Allah sallama yace kai addu'a Allah madaukakin sarki yana iya canja ƙaddaranka saboda la yuraddul qada'u illa du'a in aka dace kana addu'a sai Allah ya canja ƙaddaranka. daga gobaran da zaka yi sai Allah ya mayar maka da sabuwar mota hala zaka samu ko sabon gidan zaka gina sai Allah ya canja kaddara an gane to duk abin da ke ciki na Aisha ta tambayi manzala ta ce idan lailatul qadar na ganshi me zan ci sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga wannan addu'a yana da muhimmancin gaske matuka sosai afuwa akan rayuwa in ka samu afuwa a rayuwa ka zauna lafiya afuwa a zamantakewa afuwa a lafiya shi yasa al'afiya da al'afu in ka samu afuwa din ka huta ya kunshi komi wanda manzon Allah yake nufi na rayuwa don haka dubi falalan da yake ciki sai manzon Allah ya fito lokacin da aka gaya masa dalle ta gada tana kaza ko 27 ko 26 ko da uku ko da hudu ko da biyar sai manzon Allah ya fito zai faɗa wa al'umman musulmi a lokacin zai gaya wa sabai sai tarar da wasu mutane suna faɗa sai ya tsaya sai ya abin da ya shafi sulhun ta tsakaninsu a wajen sulhun nan Allah sai ya ɗage ranar ya shafe ta a zuciyansa saboda rikicin wa mutum biyu yanzu alal akalli musulman da suke rayuwa a duniya ana magana mutum biliyan ne da biliyan ɗaya ne da miliyan nawa analysis na 2023 malam jama'atul isa'iyya in ba na manta ba dai ina ga kamar biliyan ɗaya ne da miliyan 700 in ba na manta wancan lissafin ba musulman da suke duniya to duk sanadin wannan yanzu mutane biliyan ɗayan nan da ɗori sanadin mutum biyu aka mene yanzu kana lalibenta sai ka nema ashirin da ɗaya ko da biyu ko da uku ko da hudu asalin da an gaya wa manzon Allah ranan sulhun ta mutum biyu ya sa mene Allah ya shafe ta cikin zuciyarsa to don Allah ka kimanta a Abuja garin wa gare shugaban ƙasa kaɗai gaban da ake don Allah rahama na wada daga hmm? shi yasa muke cike da jarabawa ba dare ba rana da mu cire gaban da ke tsakaninmu mu cire gaban da ke tsakaninmu mu kasance masu yin afuwa wa junanmu idan Allah maɗaukakin sarki zai ɗage daren lailatul kadari saboda hikimominsa daga cikin hikiman akwai gaban mutum biyu dan Allah malam kawai ka ɗauka a ƙwaryen cikin gari wanda wane baya magana da wane wane ma ko makwacinsa ma bai ma san shi ba rahama nawa Allah zai ɗaga to saboda haka lalle muna buƙatan garan bawul da gyara malam aiki ya same ku kuma wannan aiki aiki ne wanda dole za a tashi a wayar da kan al'umma akai. kai don haka ƙarshen wancan hadisin ka gane cewa duk lokacin da kake gaba da ɗan uwanka to fa a lokacin fa sallanka da azumin ka tsayuwa yake wajen Allah duk lokacin da kike gaba da ƴar uwanki to ki sani fa sallanki da ki da kike da ƙoƙarin nafilan azumi da kike na litinin da alhamis gaba ɗaya tsayuwa yake a sama don haka dole a yanzu fa gaba da kishiya dole ki bari dole ki bar gaba da kishiya sannan gaba da 'ya'yan miji dole ki bari gaba da uwar miji dole ki bari gaba da kanwan miji dole ki bari gaba da yan uwan miji dole ki basu dole ki sallame shi ki sallami wannan a cikin rayuwarki idan ba haka ba da sallanki da azuminki da ayyukan alkhairi da kike suna tsaye a wajen a sama ba sa karasa wajen Allah sai ran da kika shirya sai kin bar gaba da kishiya sai ka bar gaba da makwabcinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai ce malla ya amanu jaruhu ba bawa'iqahu malla ya amanu jaruhu ba bawa'iqahu duk wanda ya ce wallahi bai imani ba sai da ya faɗa su uku ya ce wallahi duk wanda makwabcinsa bai aminta da sharrinsa ba ‘ya'yan uwa idan mun fahimci wannan a shaida ku gane jaulan da na yi ina so in isar da sako guda biyu zuwa uku abu na farko hukuma ya kamata ta dubi al'amarin Nijar diflomasi na harkan diflomasi a shigar da shi don samar da maslaha abu na biyu mu so junanmu abu na uku mu cira gaba da ke cikinmu wannan shine silan samun dukkanin wani nasara a rayuwa mu yi ƙoƙari mu gyara zamantakewanmu mu sanya Allah a gaba Allah maɗaukakin sarki zai zamo majibincin lamarinmu dan shi Allah maɗaukakin sarki yana da wata sunna tabbatacciya shine sunnan Allah maɗaukakin sarki wanda ba ta canjawa shine in ahasantum ahasantum li anfusikum duk wanda ya kamata kansa yayi wa wa in asatum falaha in kai mummunan ma fa ita da ka gani shi Allah maɗaukakin sarki shi ya riga ya wadata da komi in ya sha ma yudhibkun ne wa yati bi khalqin jadid to amma gyaran in kuka yi shi sai Allah ya ɗauki alkawari wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna duk abin da muke tsoro duk abin da muke tunani Allah zai amintar da mu da shi a kansa kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan shiryansa mu so junanmu yayan uwa mu cire gaban da ke cikinmu mu watsar da sabanin da ke tsakaninmu mu zo mu haɗa kanmu a kan gaskiya mu yadda da haɗin kai mu ƙaurace wa haɗin baki mu yadda da haɗin kai mu ƙaurace da haɗin baki don kuwa haɗin baki furci ne amma haɗin kai wajibi ne akan mu gaba mu wannan shine abin da ya sa sahabban manzo Allah suka ci nasara suka yi fatuhu faris suka yi fatuhu abin da ya shafi wani yanki na Rome suka yi futuh al-islami aka wayi gari musulunci ya yaɗu har ya zo nan afirka inda muke Uku batu bin nafi ya samu dama na yaɗa addinin musulunci har zuwa nan kanan barno. don haka ya'yan uwa ina mana nasiha dan naga gaba ɗaya mun yi laushi da ni da ku abin nufi ba ina nufin kun gaji da karatun ba ina nufin maganan naga ya ratsa ku tun lokacin da malam yake magana to magana ne na gaskiya amma matsalar shine idan an yi yaya za a yi daga ina gyaran zai fara daga kaina da kai da su da ita gyaran zai fara ne daga cikin gidana da kaina ina nan abuja ba ruwana da 'yan uwana saboda me yasa ba na bukatan lissafi duk wanda ya kira ni to ina ganin kawai na nema wani abu ne sai in haifar da gaban da data sa tsakanina da shi ya ruru inda ba zai neme ni ba duka wayannan abubuwan mu yi kokari mu zare su a cikin rayuwarmu mu koma mu damki junanmu mu yi riko da gaskiya mu so junanmu wannan zai taimake mu wajen samun nasara Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a ƙarshe duk inda na ga taro irin wannan da magidanta nakan ba su nakan ba da fomula wai mutanenmu na soro sukan ce lakani ko lakani ne amma daga taskan manzon Allah saboda sha'ani na rayuwa da ake ciki akwai addu'a da manzon Allah yakan yawaita yin sa wannan yanayi da aka samu kai a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'an hadisi ne ingantacce al-Imam Tabarani ya rawaito shi yake cewa manzon Allah yakan yi addu'a yace Allahumma inni a'uzu bika min jari su kan ce ya ubangiji Allah ka raba ni daga sharrin mummunan makwabci ce ya Allah ka tsare ni daga sharrin mummunan makwabci dan ka san min sa'adati mar'il muslim hadisin adabul mufrad na Imam Bukhari yake fara yake cewa min sa'adati mar'il muslim yana daga cikin agaji da taimako da Allah zai ma a rayuwarka shine sai ya taimake ka da almar'atu salihah mace ta kwarai wajjaru salih da kuma makwabci na mene wal markabul hani sai Allah ya hada ka da abun hawa mai kyau ba irin abun da hawan da kana fitowa kofar gida sai ka ga yara suna kwallo suna shan kwana ba ai baban su abba zai samu turi yanzu kaga ai jarabawa ce ita sai ce wal maskanul wasi ka samu kuma a gida ba na haya ba gidanka ne manzo Allah ya ce wannan shine Allah ya taimake ka a rayuwa Allah ka samu rufin asiri kar ka matsa dolan dole sai ka ebo haram da halal da komi sai ka eba hauma hauma kai sai ka yi kuɗi yana cikin abubuwan da ya jefa mutanen mu cikin fitina laisal gina an daharin innamal gina gina un nafs tarin dukiya ba shine mai ba ba shi ne dukiya ba a'a wadatar zuci Allah na iya baka wadatar sai cire maka kwanciyar hankali kana da jarin biliyan 500 amma kuma hankalinka ba kwance yake ba Allah na iya hada ka da wannan sai Allah ya cire maka nutsuwa shi yasa manzo Allah ya ce wanda ke neman wannan nutsuwan sai ya ce man ahabba an yusi alahu fi rizqihi wa yunsa alahu fi asarihi yace laysa rahimahu duk wanda yake so ya samu abin da ya shafi wato ainihin dukiya mai yalwa kuma Allah ya bashi kwanciyar hankali da tsawon ya ci dukiya akwai wanda yakan samu tsawon rai amma baya cin dukiya cikin kwanciyar hankali to kana so Allah ya hada maka ga tsawon rai ga kwanciyar hankali wajen cin dukiya yace to falaysa rahimahu ka je ka sadar da zumuntanka ar a wayi gari kana Abuja a gida mai talis da AC da POP da komi a ciki mahaifiyarka tana ƙauye kana nan tare da mata mahaifiyarka tana gidan gado ɗakinta ba tiles ɗakinta babu POP ɗakinta babu fanka ɗakinta babu tiles ɗakinta babu abin da ya shafi kafet kana nan abuja kana hutawa a shekara so ɗaya kake zuwa in ka ga dama in ka tura mata naira dubu ashirin ta yi maka addu'a sai ta fi sati tana ma addu'a a lokacin da matarka tana cin sama da dubu ɗari da hamsin a sati ka nemi ka nemi kuɗi amma baka nemi hanyar da za ka ci kuɗin cikin kwanciyar hankali ba saboda ka watsar da iyayenka ka je ka gina rayuwar iyayenka ina faɗa wa mutane na kan ce yana cikin jarraba wanda Allah ya yi wa iyaye a wannan zamanin shine rabin rayuwansu in ka iba suna kashe shi ne da a jikin raya 'ya'yansu sannan kuma jarraba wanda Allah ya musu sai aka wayi gari 'ya'yan kuma iyayen ba sa cikin zuciyar yaran haka ne bari baka misali ba sai da zaka gane yanzu a university kawai a shekara kana iya samu a session kana iya kashe wa ɗanka kuɗin da ya kai ma naira dubu ɗari shida ko miliyan ɗaya da ɗori a daidai lokacin da inda za a ce yau kana kwance baka da lafiya a gida olsanka ya tashi amma akwai wasa tsakanin barcelona da madrid ba fa zai tsaya kusa da kai ya kwanta yana kusa da kai ba yana yana lura da kai na mafifita ba ga ka a kwance gashi a kusa da kai saboda kauna ba in dai akwai wasan Barcelona da Madrid zai me zai tafi soyayya kenan ka karar da naka soyayyan jikinsa kai kuma ba ka ransa ba fa ina nufin kar ka so ɗanka ba a'a ka so ɗanka amma ka gane cewa babban jarraba wanda Allah ya wa iyaye a wannan lokacin shine sun fa sake nasu iyayen sun kama 'ya'yan suna tsammanin za su huta a jikin yaran bayan sun girma to kuma sai Allah ya jarabce su da yaran su kuma ba sa ransu mata da 'ya'ya a jikinsu ka kare mahaifiyarka a daidai lokacin da a daidai lokacin da za samu ita kanta ba ta fi ƙarfin a bata kyautan 500 ba kai kana iya ɗaukan matarka ma tana iya ɗaukan kuɗi da ya kai ma dubu ɗari dubu ɗari biyu ta kyauta da shi amma mahaifiyarka ba ta fi ƙarfin a ganta a garin da take ba a mata kyauta ba kai a society mu fa kana iya samu a environment inda muke rayuwa kana iya samun mutumin da yana nan Abuja da iyaye da ma iyayensa suna can Katsina ko suna boci ko suna abin da ya shafi Kano wallahi idan ka je in ka zo nan ka ga masaukinsa ka tafi can ka ga family house su. ɗakin da mahaifiyarsa take mai ɗan ƙoƙari shine wanda zai yi ƙoƙari ya gyara ɗakin ya yi fenti wa ɗakin mahaifiyar mai ɗan ƙoƙari kenan wai ka ce rahama kake nema kuma dan Allah tsoronka yake ji sai sa soyayyen ɗanka a cikin zuciyarka ai ka san kana bata wa kanka lokaci ne shi sa ka gama kashe masa kuɗin makarantar a university kai shi private university kai shi united kingdom kai shi america kai shi ina ne kai shi ko ina ne kai shi kai shi malaysia kar ya dawo sai ya samu phd amma ba ka ransa wallahi dole mu gyara wannan nukutan dole mu yi kokari mu gyara da haka yace wa min zaujatin allahumma inni a'udhu bika min jari su yace Allah ina neman ka tsari daga sharrin mummunan makwabci sai yace wa min zaujatin tushayyibuni qabla al-mashib Allah ka raba ni da macen da ta sani furfura kafin lokacin furfura nayi alaji <laughs> <laughs> kaga idan Allah ya jarabce ka da mata kana tafiya kai kadai ka dinga magana kana tafiya da ka dinga ce ba zai yiwu ba a gidana duk lissafin ka sai ta kunce maka shi duk lissafin ka sai ta kunce maka shi shi yasa idan naga malami yana kokari wajen kira zuwa ga da'awa da jajircewa idan na yi masa addu'a sai ce Allah ya Allah kuma ya karfafi iyalansa da karfin hali Allah kuma ya musu albarka Allah ya sa su ci gaba da ayyada shi dan idan babu tallafin iyalai duk yadda kake so ka isar da sakon ba zai yiwu ba sai ya zama akwai matsala Allah ya samu dace abu na gaba na san lokaci yayi malam karkashin wannan addu'a wa min zawjatin tushayyibu ne qabla al-mashib wa min wa min wa min waladin yakunu alayya rabban manzo Allah kai addu'a ce ya Allah ka raba ni da dan da zai zama min ubangiji Ɗan da zai zama bin ubangiji kamar yadda yanzu iyaye suke yi gaba ɗaya rabin wahalan sa akan ƴaƴansa yake shi ya manta da nashi iyayen kuma sai Allah ya jarabce shi da yaron wa min waladin yakunu alayya rabban sai ce wa min malin yakunu alayya azaba Allah ka raba ni da dukiyar da zata zame min azaba da yawa daga cikin mutanen mayu suna mallakan dukiyar da zata zame musu azaba ne kai kaɗanka ka kwashe ba ta hanyar kasuwanci ba abinda mutum dubu ɗari za su iya amfana da shi da jana ma lissafin tiriliyan ɗaya biliyan ɗari biyar mutum da ya shi shi kaɗansa me zai yi da shi uku kuma ba wani abin da yake wa addini ba abin da yake wa rayuwa kawai ya ajiye ne jos kawai abin da ya shafi menene figo ne kawai wanda yake yawan karantawa da bibiya ya zama musiba sai ya ce wa min khalilin kiran Allah ka raba ni da mummunan aboki wanda ainihu tar'ani yana kallona da idanunsa wa qalbuhu yar'ani yana kiwata ta da zuciyansa in ra'a minni hasanatan dafanaha yana ganin alkhairi na sai ya rufe wa in ra'a minni sayyi'atan adha'aha yana ganin sharri na sai ya yada manzo Allah ya ce ka nemi tsari daga wayannan abubuwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare mu magidanta da masu son shiga ta ciki ai riko da wannan addu'an a dinga yi Allah madaukakin sarki ya sa mu samu makwabtaka na kwarai Allah ya haɗa mu da matan da za su kasance masu ƙarfafa mu akan addinin mu Allah ka raba mu da jarrabawa na yara masu shaye-shaye wanda suke kuma Allah shiryar da su sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu dukiya mai albarka Allah madaukakin sarki kuma ya raba mu da mummunan aboki ubangiji Allah madaukakin sarki ya wanke zuciyar mu Allah ya kara mana ikhlasi da haka ya ƴan uwa ina ga insha Allah ta'ala wannan shine dan takaitaccen sako da nake dauke da shi nace ba karatu zan yi ba malam ne ya matsa mu <laughs> insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kara mana albarka ubangiji Allah madaukakin sarki ya dage mana kuncin rayuwa da ake fama da shi kuma lokaci ne wanda ya kamata mahukunta da mawadata a anguwar nan a garki zaka iya samu akwai mawadacin da shi shi kadansa zai iya dage kunci wa mutum sama da mutum 500 to yanzu ne lokacin da zaka cire dukiyanka ka samu aikin ka samu hanyar aljanna a jihar Bauchi akwai mutumin da ya zo ya sai kusan abinci ya sa aka raba wa mutane kusan mudu ashirin sai da ya raba wa mutum sama da mutum dubu uku to kaga wannan ya nema wa kansa hanyar tafiya gidan aljanna cikin sauki kuma wallahi karka ce kuɗin raguwa zai yi karuwa zai yi saboda manzo Allah ce ma na kasar sadakatun min mali sai ce wa ma zadallahu abdan bi afwin illa idda wa ma tawada ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani sadaka ba ta karyar da dukiya kuma dole sai an isar da sako na cewa mawadata su gane taimakawa malamai fa ba fa taimakon addini bane wannan taimakon malami ne ku yi hakuri na san wannan sakon baya faranta mu wasu daga cikin malaman mu rai amma dole ne wal haqu yuqal da yawa daga cikin mawadata suna zata taimakon malamai taimakon addini ne eh taimakawa malami taimakon addini ne ta wani fanni amma fa ka gane dan ka ba wa malami miliyan 100 baya gwada ka taimaki addini sai dai idan shi din ka bashi ya taimakawa addinin ne ina fata an gane dakan mawadatanmu ya kamata ku gane ka ware kuɗi miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan hamsin ka tunkuɗa ma wani malami ya koma yana sheke yana hawa manya-manyan motoci yana gasa manyan riguna wannan fa ba fa shine ka taimaki addini ba wannan baya cikin fikiran da muke so ta ci gaba da yawo so muke yi a kankare ta a kwakwalan jama'a ya kamata ku gane cewa ku nemi malaman Allah wanda za su dinga raba wa mutane abin da ya dace jama'a suna cikin wani hali masallata suna fama da kansu akan yi ruku'u mutum ya manta da ruku'u ake yi malam da saboda haka ya kamata mawadatan mu su san menene an fagi sallah a masallacin da liman aka ji an dago daga ruku'u ya ce bai sani ba malam bai sani ba ya dago da idan ya tafi ruku ya sake ce mm sai da ya zo sai da ya dago raka'a na biyu ashe yar dubu goman sa ne da kyar ya samu ta sai aljihun ta makale ta tai baya to ka samu mafi ba mamaki na gaba bayan ya idar da sallan ba Allahu akbar Allahu akbar kamata ya fada ba kalmansa na farko da ya fito bakinsa bai fa sani ba cewa yake Allah ya kyauta ai ka san fitinan ta kai inda ta kai malam duk wata rabin dumani nan jama'a a cikin sallah fa an cire musu shi saboda talauci malam mawadatan mu kuna zaune kuna kallo ya kamata ka saya wa kanka aljanna yanzu haka akwai malaman Allah wanda in ka ba su za su isar su ya kamata ka nema ka ba su su isar al'umma suna cikin wani irin hali ka ceto mutane daga halin da suke ciki Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah ya datar da mu insha Allah ta'ala wannan shine takaitaccen sakon Allah ya datar da mu nayi farin ciki da haduwa da wannan fuskoki masu albarka Allah ya kara wa rayuwarku albarka Allah ya dage mana kuncin rayuwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya hada zukatan mu Allah madaukakin sarki ya kara mana kaunar juna da soyayya Allah ya tabbatar da mu akan aqida wanda yake tabbatacce aqidan ahlus sunna wal jamaa ubangiji Allah madaukakin sarki ya cire sabani da ke tsakanin malaman mu Allah ya fahimtar da su addini Allah ya ƙara mana dogewa da tsayuwa akan tauhidi ubangiji Allah madaukakin sarki ka bamu juriya da haƙuri akan dukkanin abin da zamu fuskanta akan haka Allah madaukakin sarki ya datar da mu karatu su malam ne suke yi amma mu dai karambani muka yi Allah ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am malam wa daga zuciya to zuciya take tafiya idan magana tana fitowa daga baki iyakacinta kulli nan za ta tsaya kaga wannan alhamdulillahi al'umma sun fahimci wannan sakon Allah ka ba mu ikon ɗabbakawa babu ko shakka dakta kai daga ji kasan dakta ɗin kuma waɗannan matasa wato su ne tashin hankalin 'yan bida dan eh, bida bai warware da wasu baya ga wasu sun taso bai warware da to haka dai za a yi har gaskiya ta yi halinta to Allah ta'ala ya taimake mu wa'annan matasa da Allah ya azurta mu da su a cikinmu muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwarsu da kuma ƙara musu albarka Allah ta'ala ya sa su amfani musu amfani musulunci akwai wa'azi da za a gudanar na ƙaramar hukuma na amak in Allah ya kai mu jibi asabar an fahimci wannan ko eh, muna sanar da 'yan uwa a zo wannan wa'azin da fatan kuma za a yi ƙoƙari a zo kuma in ban manta ba gobe insha Allahu a lokacin juma'a zan sake ba da wannan ƙarin sanarwa amma kai ma ka sanar da wanda Allah ta'ala ya sa kana iya sanar da shi eh, a nan masallacin za a yi wa'azin na karamar hukuma wato mu ne nan masu masaukin baki da wannan ma muke ina 'yan agaji ku tashi ku zagaya abinda muka saba yi na neman gudunmuwa a ba da wannan taimako da za a bayar don mu tari bakinmu da za su zo su yi mana wa'azi su karantar da mu eh Allah ya bada ikon taimakawa bayan wannan kuma wanda yake so ya taimaka da ruwa ko abinci ko wani abin da ya san zai ba da gudunmuwa don gudanar wa'azin to muna fatar 'yan uwa za a yi wannan daga cikin abubuwan da malam ya ambata wato ban so komi na yi magana a kai ba amma abu ɗaya ina ƙara jaddada shi wallahi jama'a muna buƙatar haɗin kai wannan ita ce magana ta gaskiya kuma haɗin kan nan yana fara daga gida kamar yadda malam ya mana karatu ina mamaki a ce mutum ya ɗauki gidansa ya raba kala-kala in dai ba lalura aiki ba to ya kamata mutum ya haɗe kan iyalansa domin a fara samu daga nan Allah ya saka wa malam da alkhairi kan wannan ainihin tunatarwa ni kuma ina neman addu'a ni ma ba kullum ku ta turo min neman addu'a ba kamar yadda aka sani wani lokaci na ɗan yi tafiya saboda yaro da bai ji daɗi ba haka rayuwar take to lallai wannan yaro har yanzu yana asibiti kusan akalla ya kai wata guda kusan yana kunci a asibiti saboda aiki aka masa a hanji ana na ana ta fama so dole abubuwa muna bukata addu'a yan uwa don ganin yaron ya samu lafiya akwai shi ma dan uwa malam duhu na kubuwa shi ma yana nan garki ko da yaro a asibiti to muna roƙon Allah duk ya ba su lafiya kuma rana ita yau Allah ya azurta ni da karuwa ta haihuwa yan biyu eh, insha Allah an samu Salim da Salima da fata za ku sa su addu'a eh, wannan kuma in ba na ɓace ba ina ganin yanzu na tafi talatin da eh, biyu ba su nan da rai amma talatin suna nan nan da wata biyu in Allah da ina sa ran wasu haihuwar ban gaya muku cewa ba zan bari ba eh, eh ya jama'a wallahi ya shekana Allah shi ne Allah iyali tana asibiti za a yi mata aiki yan biyu wancan bai da lafiya an fahimta a abubuwa da wasu matsalolin amma wallahi hankali na kwance kuma duk wanda aka yi ba wanda Allah ya sa na kasa da wannan muke ga yan uwa su rabu da wani su kama Allah an fahimta ai muna faɗin wannan dan mu karfafe ku daga ƙaryan maƙaryata iyaka ta kenan ka kama Allah ka bar wani Allah an fahimta ai duk abin da aka ce negative ɗinsa ake kallo illa kawai wani ce amma kana jin jiki na ce kwarai kuwa to dama namiji mai aikin shi to Allah ta'ala ya gyara zuciyarmu akwai magana da ta taso ake ta ɗanyi na maganar rusau ba dogon magana zan yi akai ba cutarwa ta riga ta faru a kanmu tunda an turo mana irin mutumin da aka turo mana amma babu wani mutum da addu'a ba ta maganinsa kun gane sirrin to abin da zan fara da shi shi ne tun daga yanzu a yi ta hasbunallahu yawwa duk wanda yake so ya cutar da al'umma don nasan akwai wanda a nan garkin aka haife shi in ka kore na zai ji. gasu da yawa mu da muke ganin baki ne muka zo kwanan nan ko ni ina neman shekara ashirin kaga magana ba ƙarama ba ce mutane sun saka dukiyarsa a guri ba haka rana ɗaya kawai wani isha giya itatul izo in rushe wannan abin gaba ɗaya ko ba shi ne ba wace irin ƙasa ce ko ina america akwai talaka wallahi ingila akwai talaka ko ina akwai sha'abiya inda talakawa suke saboda babu inda fili yake a abuja na sha faɗin wannan da talaka zai iya saya in dai talaka ne kuma ya gina kai yana da kama da wahala kuma wurin in dai akwai mutane yana da kama da wahala so don haka a yi ta addu'a addu'a muke cewa a yi duk da cewa banda addu'a ko wasu abubuwa yadda unguwannin nan aka lissafa su kamata ya zo su haɗa kai domin ya sharri in ya taso musu kar ka bari sai yaƙi ya zo ma gida kai za ka tunkare shi kafin mutum ya kai ka ka kai shi inda za a tasa shi gaba wannan ya kawo ƙarar wancan ya kawo ƙarar shi duk a haɗa mai rikito shikenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh